أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين أيو لهدي ishirin da biyar ga rabiul awwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da takwas ishirin da biyar ga watan sha biyu 2016 za mu yi karatu na huɗu a cikin wannan littafi na hadiyatul arusai na mishawi rahimahullah a satin da ya gabata daga cikin karatun da muka yi shine bayani akan mutum ya girmama iyalin mata ta sannan kuma da bayani akan sadaki har muka koro magana akan sadakin fadimatu alaiha salam a lokacin da sayyidi ali radiyallahu anhu ya auri fadima a sallallahu alaihi ce a adiha a ka ta wani abu sai dai ali ce a yanzu ban da komi ma indi shay'un sai ma ke ce ina sulkenka ya ce tana wuri na ce adiha iyaha to abin da ka faruwa a nan. Eh, annabi muhammad sallallahu sallama a lokacin da ya ce ya bata wannan surke sai sayyidi ali radiyallahu anhu ya ɗauke shi ya wurin sayyidi usmanu radiyallahu anhu yana zuwa a nan sai ba shi labarin abin da ake ciki ya ce to yadda za a yi ya sai sulken da kuɗi masu yawa bayan ya sai shi da kuɗi masu yawa sai ke ce mai kasan yanzu na hika cancanta da sulken ko ya ce au ya ce to wato abin da ya sai shi shine dirhami 400 bayan ya karbi surken sai ce ka san na ka cancanta da sulken don da ka sai san min kai kuma ka hina cancanta da kudin sulken ya ce awo ya ce to an shi fa inna a hadiya ka na baka shi kyauta sai sai dai aliyar riƙi kudin na sulken da sulken ya taho ya zube kudin gaba ga anai ba sallallahu sallama ya ba shi labarin irin karimcin da saidi usmanu ya masa kaga ashe a nan saidi usmanu shi ya ba da sadakin fadimatu da sayyidi ali radiyallahu anhuma man dalla ala khairin fa huwa kafa'ilihi kenan duk da an ka samu sayyidi na ahlul baiti sai sayyidi usmanu ya samu kamishin to anan sai annabi sallallahu alaihi ya ɗauki wasu durhamomi ciki ya ɗebo ya ce ina abubakar ya bashi ya ce tafi abin da nika so ishtari bi hadhihi darahima libnati ma yasluhu laha fi baitiha ka tafi ka so madiyata da wayannan dirhamomi da zai kyautatu ga ɗakinta anan dama kamin haka sayyidi ali radiyallahu ta'ala anhu yana cewa abubakar da umaru suka ce lau ataita rasulallahi sallallahu sallama fa zakarta lahu fadima inda ka zo wurin annabi ka ambatan mai fadima kana son ka aure ta yana ku zuwa annabi sallallahu alaihi sallama sai ya yi wannan batun cewa ya kawo sulkensa to a nan ne sai anas radiyallahu anhu yake cewa sai annabi ya ce min tahi kirawo abubakar da umar da usman da dalha da azubair da mutum biya cikin mutanen madina kaga goma kenan yadda ko ya kirawo su da sun ka zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni ushidukum na shi hakika na shaidar sheku anni qazzawtu fadimata min aliyin ala arba'ati mi'ati mithqalin min fidda na aurar da fadima ga ali a kan nauyin azurfa 400 to a nan kaga su suka yi encouraging din sayyidi ali sayyidi usman ya ba kuɗi kuma suka shigo cikin shaidu wannan shi ke nuna da ahalul baiti da sahabbai ba wata matsala tsakaninsu kuma wannan bayani wa ya taho cikin littattafan su dusi shahi na ishirin. Eh, talatin da tara ma da biharul anwari na majalisi shahi na arba'in da uku da kuma tasa'in da uku da kuma kashfil gumma mujallidi na ɗaya shahi na ɗari uku da sittin da biyar da biharul anwar shahi na arba'in da uku da kuma ɗari da talatin da kuma kashfil gumma mujallidi ɗaya shahi na ɗari uku da hamsin da takwas da biharul anwar shahi na eh, arba'in da uku da kuma ɗari da 119 eh, haka ma furu'ul kafi kitabun nika shi eh, a nan auren ummu kulsumin ce da sayyidi umaru radiyallahu anhuma haka ma cikin littafi na ahlus sunna hikibatu min at-tarikh na Usman ibn Muhammad al-Khamis ya kawo shi shahi na takwas wannan a takaice a gurguje ke haka ma a can inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aish wannan kamar sunan matakka ma sai ka ce ya faɗi to irin haka kenan yanzu yadda za mu tashi shi ne ashiruhun na bil ma'aruf ku yi zamantakewa da su khairukum khairukum li ahalihi shayi na sha biyar khairukum mafificinku khairukum li ahlihi mahihicinku ga iyalinsa ma'ana duk wanda ya kyautata ma iyalinsa to yahi yace azizi ar-rajul ya kai mai girma abokina wannan namiji kun fi baitika khairan nasi li ahlihi ka kasance cikin gidanka hiyayyen mutane ga iyalinsa riƙatan ga tausasawa wa adafan da tausasawa ta samu handa yahiya wa mawaddatan da nuna soyayya wa alaika na ka bi ihsani suhuba ka zanka kyautatar da abutaka ta iyalinka qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum mafificinku khairukum li nisa'ihi mafificinku ga matansa wa ana khairukum li nisa'i ni ku dunna nahi ku ga mata na ma'ana nahi kyautata ma mata Tirmidhi ya rawaito hadisi lamba 3895 wa ƙala sallallahu alaihi wasallam nasihan shina mai nasiha wa mu'addiban shina mai ladabtarsuwa ma'ana tarbiyyantarsuwa yake cewa akmalul mu'minina imanan mahi kammalan mu'minai ga imani ahsanuhum khuluqa mahi kyawun su ɗabi'u kenan duk muminin da ya yi ɗabi'a mai kyau to shine mahi kammala cikin muminai turmiz ya rawaito hadisi na 1162 wa qala luqman al-hakim shi lukman akwai suratul luqman a cikin alqur'ani fa inda ya kai umarnin. ɗansa da abubuwa da dama irin la tushrik billah inna shirka la da kuma wala tusair khaddaka lin nas da dai sauransu yace yambaghi lil aqili ya dace ga duk wani mai hankali an ya kuna fi ahalihi sabi ya kasance kamar ƙaramin yaro yana tare da iyalinsa mana bai da matsala amma wai za ka na fil kaumi wuji da rajula in yana cikin mutane a waje a same shi zarumi kenan ba gwazon gwari ba ne ka samu kanka zarumi ga iyalinka suna jin tsoronka ba gwazon gwari ba ne don haka ita mata tana da yanayi yanayi da yawa da za ka zama da ita wata rana kamar abokin hira wata rana kamar mahaifinta wata rana kamar wani jariri haka karami wa inda ma ja al-imamu ali ibn abi talib radiyallahu anhu lokacin da al-imamu ali ibn abi talib Allah ka yarda da shi yazo ilin nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdubu sayyidata fadima yana bi da auren sayyida fadima da wancan shawara ta abubakar da umar a wata ruwaya da abubakar da umar da usman suka yi masa manuniya to a lokacin ne faƙalar nabiyu sallallahu alaihi sallama hiyya laka na baka ita amma ala an tuku ta su da sharaɗin ka kyautata abutakarta ma'ana zamantakewa da ita a silsila a sahiha nasiruddin albani ya kawo shi shahi na 166 ƙalar tsa'alabi yiwu al'imamu biyu yake cewa man ahsana siyasata ahlihi kana ahlan li siyasatin nas tun mutumin da ya kyautatar da zamantakewa ta iyalinsa shine siyasa ta iyalinsa ma'ana duk hanyar da zai bi iyalinsa ya kyautatar da zamantakewa da su ya yi musu kyakkyawan jagoranci ta hanyar kulawa da lalurorinsu da hankuri da su da umarninsu da abin da adda kyau da haninsu da abin da bai da kyau to kana ahalan siyasatin nasu ya cancanta ya jagorancin mutane duk wanda ya jagorancin iyalinsa ya yi tirenin ga jagorancin iyalinsa to ko ga mutane an kasashe shi ya jagoranci ya cancanta kenan mafumi ya nuna duk wanda ga iyalinsa bai rike gida ne ba bai iya jagorancin iyalinsa to ba zai iya jagorancin al'umma ba wakila an ce fil hikima a cikin azanci mallanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu duk wanda kalima ta ta yi taushi to soyayya ta ta tabbata ma'ana ga dukkan lamari wanda duke magana ga mutane taushi bai hito musu da tsauri to zaka ga tabbas za a ji ana son sa musamman yayin da aka yi muƙaranarsa ga wanda shi ko bai tausasa magana ja'a rajulun wani mutum ya zo ila ahadi hukama ila arab ga ɗaya daga cikin masu hikima ta laraba faƙalahu ya ce mishi kaifa akunu khairan nas ya zan kasance mai hicin mutane al hakim sai mai hikima din ne yace ce masa idan kunta khairar rajulin fi baitihi kunta khairan nas idan ka kasance hiyayyen mutum a cikin gidansa to ka kasance hiyayyen mutane faƙalar rajulu sai mutumin yake sake tambaya wa kaifa akunu khairar rajulin fi baiti ya zan kasance hiyayyen mutum cikin gidansa ƙala sai mai hikima ya ce bi husni suhuba wa ɗibil ishira limra'atika wa auladika shi ka kyautatar da zamantakewa da kuma dalaɗar da zamantakewa ɗuminka mai kyau aikinka mai kyau limra'atika ga matakka wa auladika da 'ya'yanka wani za ka ga in ya zauna da matansa da 'ya'yansa abin zabbuga misali amma wani kuma akwai matsala sai ashiruhunna bil ma'aruf ku yi zamantakewa da su bil ma'arufi da kyautatawa tahtajul mar'atu mace tana bukata ila mu'amalatin zuwa ga mu'amala min nau'in khas nau'i keɓantacce ma'ana wani salo na musamman ta atamidu wadda ita mu'amalar tana dogara alar rifki wallin akan tausasawa da kuma ƙarin tausayawa tausayawa da tausasawa amma homa an nusfi wal irshad tare da yi mata nasiha da kuma shirye ta bisa ga hanya ba wai ka zan mai tausasawa ba da tausayawa amma ko ba ka yi mata nasiha cewa ta yi abu kaza ko kuma baka irshadinta in ta ba daidai baka kyale ta a abinda a daidai cikin tausayawan nan da tausasawa ka zan kai mata nasiha daidai ne ta yi kaza kila tana da ruwa ka zan ka cewa ta zan ha kyauta kila ba ta girma da suka zo ta yi mata nasiha haka ma irshad idan ta yi abu ba daidai ba sai ka gaya mata cewa ashe kai ne direbanta kai ne jagoranta ita mace faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce game da mata Allah ce wa hunna ku yi zamantakewa da su bil ma'arufi da kyautatawa suratun nisa'i aya ta sha tara abinda aka ne ashiru na bil ma'arufi masu tafsiri sun faɗa cewa ku abuce su irin yadda Allah umarce ku min ɗibil kalami wal mu'amalati bil ihsan shine magana mai kyau da kuma mu'amala a cikin kyautatawa wato sanadiyar sabkan wannan aya a lokacin jahiliya idan mutum ya mutu ɗanai zai zo amma na wata mata kamar su biyu suke ko su uku ko hudu idan mutum ya rasu to sai ɗane na ciki ne amma kuma ba mahaifiya ta zai wa haka ba a lura shi ɗane cikin mata ne guda guda ko biyu ko uku wadda ba mahaifiya ta ba to sai ya taho sai ya gada mata ta kamar yadda yake gadon dukiya ta shi shikenan ta zanta shi yadda suka yi ga jahiliya haka ɗaya zai kada mata tuhai da zaran ta yadda ya kara mata tuwayi shikenan ta zama mata ce in ya so ya aure ta da sadaki na farko in ya so kuma ya bashe ta wani wuri amma mallaki ne ce haka duk wanda ya riga cikin ɗiyan mutum to in ya aure ta wani wuri kuma sai ya rike ta sai Allah ya saukar da aya cewa ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha har dai zuwa nan wa ashrun bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira dan nan wannan matsala ta rige ta jaye to anan ashe kai da adda cikakken hankali cikakken addini ashe idan baka kyautata ma ka zamantakewa ba to duk abin da ya biyo baya kai ka gano wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-uslub al-amthala yana koya muna hanya tsari mahihici fi mu'amalatil mar'a ga mu'amala ga mace annabi sallallahu alaihi wasallam ce istausu ku aikatar da khaira alheri bin nisa'i da mata fa innal mar'ata haqiqa mace khuliqat an talice min dhila'in daga awaza wa inna awaja shay'in haqiqa mahi karkata abu fi dhila'i ga awaza a alahu na sama kenan awazar da an kadi ba ta hagu ta annabi adam ta sama ce to ta hi karkacewa bisa ga ta tsakiya to da ita an kadi ba an ka talici hawa'u alaihi ko haka ta yi karkacewa fa in zahabta tuqimuhu kasartahu in ka ce za ka tsaida wannan a waza ma'ana za ka tsaida mace daidai san bai hu za ka kare wannan a waza din kamar lauje abinda a kyawo ne lankwashe din nan to haka awaza kyawon ta lankwashe in ka ce ka miƙe ta daidai to za ka kare ta kuma wa in taraktahu in kabba a waza lam yazal a waje bai gushewa yana nan karkace ne haka in kabban mace kuma dole tana nan karkace don haka fastausu ku aikatar da khairan alheri bin nisa'i ga mata tirmizi ya roto shi hadisi na 3331 e eh, bukhari bukhari a wani wuri ci gaban hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa kasruha talaquha abinda a kare wannan a waza ma'ana shine rabuwa da ita to kaga in mutum ya rabu da mace karshen ta yana waya doko wacce ta mahi ta matsala kamar yadda za mu cimma wata ta rabu da mijinta karshen ta sai ta auri wanda ya haima mijinta matsala sai ta gwammace ma gama inda ta tsaya da mijinta قال أبو الدرداء صحاب أبو, أبو الدرداء رضي الله عنه يتي لمرأته كما تس رضي الله عنهما الله كيدد شي da ita abin da yace mata ne ga gadibtu da zaran ki gana ya hushi taraddini ki dai lallashe ni da zaran ki gana ya hushi ki kiyaye ki lallashe ni kake dau hushi ni ko na yi miki alƙawali wa in ga bifti in nigge ke hushi dai tuki ni ko na miki alƙawalin zan lallashe ki duk ni ga ki hushi ba zan yi hushi ba wa illa in ba a yi haka ba kila ke yi hushi ni ko ni yi ki yi lam nastahi ba za mu abuci da kyau ba za a samu matsala dan da mai mutai bai mace kila in ya husata ta gashi alƙali ne ba zai yanke hukunci ba in ya husata matsala ɗaya za a samu ko ga ɗanka in ka kusata kakka zartar mai hukunci ran nan kana cikin hushi ka bari sai ka huce kila in kaya mai niyyar bulala goma yanzu biyar za ka yi to a nan akwai wanda ya ɗau hushi ta ɗau hushi to matsala sai ta ce in ya cika ya rabu da ita ya sake ta sai ko ya cika ɗin sai ya sake ta bai sa abin da a cika ma ba kyale ta shi a cika a rashin ma hausa ta ɗin sai ya cika su an san bawa son saki ta ce in ka cika ƙara ya ƙara guda saki ba wuya ai tunda ba sai an ta an kace wani abu ta ce in ka cika ƙara ya ƙara nawa kenan shi kenan wallahi sai da sun ka komo suna ta da na sani suna ta da na sani wa juna amma dai an dawo kuma an yi auren bayan ta yi aure ta haihu tazawwaja ahadu salihin imra'atan wani daga cikin mutanen kirki ya auri wata mata fakane ya kasance yu'ashiruha bil ma'ruf yana zamantakewa da ita cikin kyautatawa wala yabkhasuha huquqaha bai rage mata haƙoƙinta don kuma shi addaidai fa don mace ta cuce ka kai ka tabbatar da ka kiyaye mata haƙoƙinta ba wai tauye mata haƙƙi za yi ba amma hiya amma ita duk da bai rage mata haƙoƙinta kuma yana zamantakewa da ta da kyautatawa ba kana tabhasuhu ba'da huquqihi tana nakasa mishi tana rage mishi can wala yabkhas minhu shay'a masharuhu bi thamanin bakhsin da rahima ma'duda wa nuri to tabhasuhu shine kalima tana rage mishi ba'da huquqihi sashin haƙoƙi ne wala tasma'u kathiran liqawli ba ta saurarin yawa na ɗuminsa in ya ce ta yi kaza sai ta yi akasi kamo wanda da matarsa dole bi ta haka ne ci gaba da haƙuri an ce in yanzu duk da yanayi na abinci kila in ya ce ta yi miyar sure sai ta ce taɓakwa za ta yi in ya ce ta yi taɓakwa ta ce ta sure dai za ta yi kaga an samu akasi sai kama ya yi wata siyasa in yana so yau a yi miyar sure sai ce to miya bakko ya kasanta yau sai ta ce wala ita ko ta sure za ta yi <laughs> wal aksu bil aksu <laughs> fakana ya kasance yasbiru alaiha yana hankuri da ita wa yada ulaha bis sala yana ta roƙon Allah Allah shi shirya ta fara'at sai ta yi mahulki za ta yi min wani yini wahiya ima tana kwana annaha tasiru ma'a zawjiha fi dariqin yatafarra'u ila dariqatayn ila ƙai tana tafiya tare mijinta ga wata hanya sai hanyar ta rabu biyu hanya guda suka tafiya da sun ka cin monuri sai hanyar ta rabu biyu guda ta yi nan guda ta yi nan duk cikin mahulkin faƙala laha zaujuha sai mijin gana ta da taka cuta ma shi ko yana kyauta mata sai ce mata cikin mahulkin huna sanaftariku nan za mu rabuwa li'anna dariqa la yasau illa wahidan minna saboda wagga hanya ba ta isa sai guda daga cikinmu don haka lalle ni in binan keke binan wagga hanyar da mun ka fara tahowa ba ta isa mu falan masta yi kazat lokacin da ta falka hakat sai ta kai labarin mara abin da ta yi mahulki gawa li ahadi mufassiri ru'ya ɗaya daga cikin masu fassarar mahulki faƙalar sai ce mata ya gano kai tsaye an tito khalifi na zaujaki lalle kina saba ma mijinki kuma ku. Kiri kaɗan an yi fari ƙaki ya sake ki rabu da ke fakafat sai ta ji tsoro wa aslahat min haliha sai ta gyara halinta sai ta komo daidai saboda ta ji rizal na ƙarshe to kaga waga tana da dama ko za a cimma wata irinta amma ita hat tar rasu ba ta bar cuta ma mijinta ɗin ba to abin anan abin lura mutane da ke cewa maholki dan kwatanci gaskiya ne kaga yanzu cewa suna tafiya tare kenan tafiya ce suke tare cikin aure sai ga hanyar ta rabu biyu gaibe nan tu yar saki kenan kowa ya ware kaga sai hussara mata daidai da ta hussara kuma dama ya san hussaran maholki din ai kamar annabi yusuf alaihi salam cewa inni ra'aitu ahada ashara ba wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin haka ma annabi muhammad sallallahu sallama ya yi maholki nan da su ibn sirin sun kawo cikin ta'dirul anam ya ce na ga kamar ni ni din nan da kai ya ce ma abubakar mun taka wani mataki bayan haka muna tare daidai sai ni tsere maka da taki biyu to sai abubakar ya fassara mulkin dama masanin fassara mulki na kwarai abubakar da kuma dangantaka aisha ma masaniya fassara mulki ce gaya to sai abubakar ya fassara mulki ce lalle Allah zai karbe ka zaka tayi zuwa rahama Allah kai annabi kuma zan rayu bayan ka shekara biyu da wani da wani da ƙari to shi an ta ne dinnan haka ma shi harka wasarar maholki babban lamari ne sai wanda ya san ƙur'ani da hadisi da kuma halin mutane da ma garuruwan da ake ciki da yanayin da suke ciki da dai sauransu sannan zai fassara maholki kamar yanzu misali idan mutum ya yi maholkin ya tsira daga tsoro to anan ga jirgi sai ga maholkin ya tsira jirgi na ruwa to bi Allah ta'ala zai tsira daga wata matsala ne domin Allah ce fa anjaynahu wa ashabas safina haka ma hayo cikin wannan littafi na su imsirin sirin al-isharat fi ilmi al-ibarat shahina 636 sun kawo wani hadisi cewa da mutum ya yi mahulki yana tsakanin kabarin annabi sallallahu da mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallama fa yadullu ala annahu min ahlil janna in Allah ya so aljanna zai shiga suka kawo hadisi suka ce don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina qabri wata riwaya ma baina baiti wata riwaya ma baina aisha baiti aisha wa minbari rawdatun min riyadil janna au kama qala sallallahu alaihi wasallam wani mutum wani mutum da zai inda ibn sirin yace nayi mahalkin na taki wata kusanya haka sai ɗai cikinta da binu sai hito to ibn sirin na masanin mahulki na kwarai muhammadu ibn sirin tabi'i ne almajirin sahabi mu'awiya ne radiyallahu anhu sai yake ce mai lakam ra'a kana da mace ko kana da mata ko yace na'am yace kuma wahe hubla tana da ciki ko yace na'am yace fa innaha fajira tali talid waladan salihan lalle ba ta kware bace kaga daidai take da kusanya kenan don kusanya fasika ce ai da bino abin kwarai na sai ce sai dai za ta yi mutum na kirki haka ko an kai to shine ga mace ta mahulkin sai na karshe sa'id zaujataka ka taimaka ma ka mana musa'adatu zaujati fi amalil manzili taimaka ma mata ga ayyukan gida nau'un min anwa'in rahamati wani kala ne nau'i ne cikin nau'ukan tausayawa walaysa in qasal lirrajula ba wai zai rage maka zaman ka zarumi namiji ba fa kun fi baitika ka kasance cikin gidanka wa ma'a ka tare da matarka kama kanan nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi cikin gidansa wa ma'a azwajihi tare da matattakinsa ta kusu alaina sayyida aisha radiyallahu anha sayyida aisha tana kawo mana ta'awunan nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa ma'a azwajihi taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa tare da matattakinsa ka'ilatan tana cewa da aka yi mata tambaya sahabbai suka yi mata tambaya ya yake kasancewa a cikin gida domin ko su su kwaikwaya sai ta ce ne ya kasance fi mihinati ahlihi ai khidimati ahli kullun cikin hidimar iyalinsa shi ke tana cikin gida kama wanganan aza abinci yankan wani abu da gehen hasa wuta da dai wani share da dai sauransu misali aiki dai na iyali ne amma fa'iza sami na kharaja da ya ji kiran sallah zai hito waje sallallahu alaihi wasallam la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wannan hadisi Buhari ya ruwaito shi hadisi na 5363 to anan mu lura shi ai shugaban duniya da barzahu da lahira ba irinsa ya yi kowa imani da tsoron Allah da tawali'i da takatsantsan da ilimi da kyawu da kyawun hali da komai ya yi kowa amma yana tanyen iyalinsa sallallahu alaihi wasallam amma za aka ga saboda abubuwa na zamani yanzu mutum kila an ka cin mai kila ya rika mata ta yankan wani abu za a ga kamar wai wani abu ne misali kamar bai kyauta ba haka kaga ba haka bane wa fi riwaya zaka cikin wata riwaya yukhidu thawbahu da kai ne yake dinki tufafi ne da allura sallallahu alaihi wasallam wa yakhsifu alahu yana hwacin takalmi ne an san hwacin takalmi ko wa yarqa udalwahu kuma annabi sallallahu yana ɗunke wasaki ne ko a ce guga ko a ce canhu wannan bukhari eh, fathul bari eh, eh, ibn hajar al-asqalani ya rawaito shi ya kawo shi a abin nan mujallidi na biyu shahi na 191 wa in da majtama umar ibn al radiyallahu anhu bi ahli himsa a lokacin da umar ibn al-khattab Allah ka yarda da shi hadu da mutanen himsa wa shakau ilaihi amirahum suka kai karo gwamnan su gare shi shine sa'id ibn amir radiyallahu anhu adili na kware sa'id din nan qalu suka ce suna kai karatai tai la ya kharuji ilaina hatta ya ta'ala naharu ai bai hituwa sai rana ta ɗaukaku san bai hituwa sai rana ta ɗaukaku yana lati kenan akan hita ofis ɗi to shi ya nuna kenan idan babba ya muku abu to babba ne za a gani to anan fasa Umar ibn al radiyallahu an to nan sai umaru ya tambaye shi kaga bai amfani su ko da abin da sun kai sai ya tambaye shi jimi'ar dalilin da shika haka an sababi zalika don me kake yin haka sun kai kokin ka baka hituwa da wuri qala sa'id sai sa'id ya ce laysa li ahli khadim ban da mai hidima cikin ga iyalina kamar yanzu matsayin gwamna bai da mai hidima ga iyalinsa shi kawa kai ne hidima fa'ajinu don haka ina dama al'ajina kullu sun ma'ajalisa sannan in zauna in jira hatta ya khatamiru sai ya shi shine ya tashi da aka cewa daga hamru sun ukhabbizul khubza ko summa akhbizul khubza sannan in yi masa in toya masa da kaina bayan haka thumma atawadda sannan in yi alwalla ma daga baya akhruju ilaihim sai in hito musu ga majalisa wata ƙulun ra'atun min al'arab wata mace a cikin larabawa cikin ƙauyen larabawa tamdahu zaujaha tana yaba mijinta ta ce marintu na yi rashin lafiya sanatan tsawon shekara guda ban da lafiya amma fakana zauji mijina ya kasance tana fada. ya gasilu lana na shi ke wanke duttuwa himmu mijin mijinta kai musu wanki na biyu wai su na lana na shi kai muna masa na uku waya uddu lana na shi ke muna tattalin abincinmu ya dafa abinci da komi ya zuba muna kuma ya fa'alu zalika na haka wal ibtisamatu murmushi la tufariqu shafatahi ba ta rabuwa da labarta ne cikin murmushi cikin nishadi yake yi wata ƙuli ukura wata kuma tana cewa zauji mashgulun da'ima miji na kullum cikin aiki shike ma'ana busy shike amma walakin na hudud da haka ya harusa yana kwaɗayi ala amali ga aiwatar da katiba wadda suke sanya ma haki da ƙaiƙai ciki ko kuma asilda shine kibiya isilili mai tsawo jam'inta siladun da siladun kuma ne da aka diba alƙamusul muhit na alfairuzu abadi ya kawo wannan hassara shahi na ɗari tara da shafi na biyu wa idadin sufura da tattalin abincin baƙi ka nau'in matsayin wani kalamin musa'ada na taimaka muna duk zama ne bizi sai ya muna wannan ya taimaka muna akan katihun da muka yi na saisuwar da muke yi kuma da tattalin abincin baki saboda karrama baki. alhamdulillah anan za dakata don akwai tahiyar da za mu yi a nan wurin wurin maulidi kuma wani sati ta juma'a za mu tafi koko a wurin maulidi ra'as kuma za mu tafi abin nan arewa can kan giwa a wurin maulidi duk da amma ba zai hana muna karatu ran laraba insha Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin